Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana ɗaukar matakan samarwa matasa ayyukan yi a cikin shekaru uku masu zuwa ta hanyar shirin ta na aikin gona da kiwon dabbobi na zamani. Ministan aikin gona na Najeriya Dr. Akinwumi Adeshina ne ya furta hakan a Ibadan a wajen buɗe taron ba da horo na makonni shida ga matasa. Dr. Adeshina wanda babbar jami'a a ma'aikatar aikin gona ta Najeriya Origida Oye Adeloye ta wakilta ya ce makasuɗin Muhimmin ba da wannan horon shine a ƙarshensa za a tallafa wa matasan su dogara da kansu, ya ce za a horar da matasan dukkan fannonin aikin gona don su bunƙasa abinci da samar da ayyukan yi domin hana zaman kashe wando a Najeriya. Sannan za a bada irin wannan horo ga matasa daga shiyoyi shidda na Najeriya. Ɗaya daga cikin masu ba da horon Mr. Abdulkarim Abubakar ya ce matasa ɗari biyu ne za su amfana da wannan horon. Kana za a rarraba musu awaki da tumaki ɗari a ƙarshen bada horon. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. jama'a Najeriya talaka da sarakuna da kuma aikatan gwamnati alhaji Musa dan Bello shi ma ya yi jama'a kowa ya kama noma da gaske ni ma alhaji dan Bello baya ji ku kusanni na na je sakkwato can gidana ni ma zan kuma abuna in kama noma kwarai da gaske in tara gero in tara da in nemi abinci na kaina in nemi abinci na kaina na kare motoci na kaina na kare motoci kasanga na kare motoci